rahotanni ko na ma cewa mayakan na boko haram sun yi diren mikiya ne a yankin sabon gari da ke cikin karamar hukumar madagali wanda kuma har cikin dare ma ana musayar wuta tsakanin jami'an tsare da kuma yan minika masu da kai bayan kamar dai da shugaban karamar hukumar madagali yusuf muhammad ya tabbatar min cikin dare yaran nan kuma sun kara zo sabon gari suna faffatawa ana jin harbi a tsakanin sojoji da eh, yaran nan kowane rana jiya akwai wani kauye da ake kira sukur yaran rawa yaran sun shiga shekaran jiya akwai wani a tsakanin mu da kofa isan tiyar na shiga kowane rana a kasa daga local government sai son shiga wani gefe ko ba ko a kashe mutane mu ko a hana su zuwa gwanan su yanzu haka muke zance da kai wannan abun na faruwa cikin wannan a dare yanzu da ke faru nan yanzu nan wannan yana faru ana fada yanzu a sojoji da da wannan yara kaman kun samu akalla irin irin asar da aka yi zuwa yanzu yanzu bisa gaskiya ba zan iya faɗa maka ga abun da aka asara aka samu ba tun da dare ne abun ya faru ko shi mun ba ne kuma ana kan fada network babu a wurin kuma ba wanda zai je mutane suna da suna su bar gari. Wannan sabon hari dai na mako zuwa ne fa kasa da mako guda da wani yunkurin da 'yan Boko Haram suka yi na kwace garin Gula da ke zama shakwata karamar hukumar Madagalin batun da ya sa ma 'yan majalisar wakilai kada wani ƙuri'a kai karin jami'an tsaro zuwa yankin. Mr. Adamu Kamale shi ke wakiltar al'ummar ya Micika a majalisar wakilai ya ko nuna kaduwarsa nema da wannan sabon harin da aka sake kaiwa. a yanzu da nake ga maka nan Eh, al'umma mu ba sa iya barci da ido sa rufe ba inda a Najeriya yanzu wanda al'umman su ba sa barci kamar madagali inda ana bome bome ba inda ana kashe kashe boko haram suke kashe mutane kamar a kasar madagali last week majalisar tarayya na yi sponsor motion yi mahaura a gawa sojoji su kara karfi sojoji na kasa madagali su kuma kara kayaki yaki domin in ba a kara ba ko sun je ma ba za su isa su fuskanci eh, halin da aka shiga a madagali ba gaskiya shugaban kasa ya kamata ya tashi don ba sai jama'a sai ran da aka kai karshen mutane madagali za a tashi a yi wani abu ba ba sai ran da aka karbe gari ne za a tashi a yi wani abu ba yanzu ne ya kamata tashi tun wannan abun bai ci karfin mutane mu ba a yi yanda za a yi a kawo tsaro a kare rayuwar mutanenmu a kare rayukan mutanenmu. shi ma dai gwamnan jihar Adaman sanata muhammadu bindo umaru jibrila wanda ku tabbatar da wannan sabon harin da aka kai, ya ma buƙaci al'ummomin yankin na marigal da mijika ne da su kwantar da hankulansu inda ku ya ba wa jajirce wanda jami'an tsaro suka yi a wannan karo. suna kokari kwarai da gaske ina son da damar na yi musu godiya kuma ina son in ƙara wa mutanen madagali da mutanen adamawa gabaki daya jajen wayan abubuwan sannan a kara haƙuri kuma a nazo da yardan Allah sojojinmu kaga dai da wani abu ya faru kafin ka ce ko sojoji sun zo mafol da suke wayan na vigilante ma sun zo amma ina so in ɗauki e, e, wannan dama in roki sojoji don Allah a ƙara mana yawan soji a wannan wajen domin yanzu ya nuna duk wani lokacin da sojoji suka kore su daga sambisa nan suna farawa cikin madagali ne domin madagali yana boda tare da sambisa na shi ciwon amsa uh, kuka da babban murya da kuma shirar eh, ga mai gaba gida don Allah ƙara tura mana sojoji a wannan wajen suna kokari kwarai da gaske da sojojin kasa da sojojin sama kaga satin da suka wuce jirage sun zo sun kokarta a wannan wajen amma ni har yanzu ina ƙara roƙo da babban murya a zo a taimaka mana a ƙara mana yawan sojoji a wannan wajen. Kawo yanzu hukumomin tsaro a jihar basu ma bayyana alƙalman waɗanda harin ya rutsa da su ba ko kuma suka rasa rayukansu yayin da mako jama'a da dama ba su kwana a gidajensu ba sabili da gudun abin da ka iya faruwa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya